Wow. jama'a assalamu alaikum sunana jibril yan balan naji marubucin littattafai da fina-finan hausa kuma producer fim mai dogon zango wato kantakili ina tallata muku tashar mai suna jingau tv a nan ne za ku samu eh, labaran kaniyu da kuma fina-finai kayatattu ku danna mana alamar ah, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun dora kuma producer kantakili ya ka kara samun ana faɗa da Allah ah, Assalamu alaikum masoyana. Sunana Musa Abubakar Aliyu, jarumi a masana'antar Kanewut. Ina kira ga masoyana. Ku je YouTube channel Jingau. <clears throat> Ina kira ga masoyana domin kallon ƙayataccen fina-finanmu da kwamedi da ma wa'azuzzuka da ma abin da baka taɓa tunani ba. Kai dai dankara muna. Subscribing. Kai dai dankara muna subscribing a Jingau TV. Jingau TV ta kuce. jingo tibi ta kuci ta kuci